Daniyel Sura ɗaya. Horarwar Daniyel a Babilon A shekara ta uku ta mulkin yahohiyakim sarkin Yahuda, Nebukadnezzar sarkin Babilon ya zo Urushalima ya kuma yi mata ƙawanya, sai Ubangiji ya bashe yahohiyakim sarkin Yahuda a hannunsa, tare da waɗansu kayayyakin haikalin Allah, ya ɗauki waɗannan kayan zuwa cikin haikalin Allahnsa a Babilon. cikin ma'ajin gidan Allahnsa. Sa'an nan sarkin ya umarci Ashfenas, shugaban fadarsa, ya kawo waɗansu daga cikin Isra'ilawan da suka fito daga gidan sarautan da kuma na fitattun mutane, matasa maza waɗanda ba su da wata nakasa kuma kyawawa, haziƙai ta kowace hanya, koyo, sanannu masu saurin fahimtar abu da kuma waɗanda suka cancanci su yi aiki a fadar sarki, zai koya musu harshen Babiloniyawa da kuma littattafansu, sarkin kuma ya sa a ba su abinci da ruwan inabi kowace rana daga cikin abincin sarki, za a koyar da su har shekaru uku, bayan haka kuma su shiga yi wa sarki hidima. Daga cikin waɗannan da aka zaɓa, akwai waɗansu daga Yahuda, daniel Hananiya, Mishayel da kuma a Zariya, sai sarkin fada ya raɗa musu sababbin sunaye, ga Daniyel ya raɗa masa Belteshazar, ga Hananiya ya raɗa masa Shadrach, ga Mishael ya raɗa masa Meshach, ga Azariya kuma ya raɗa masa Abednego, amma Daniyel ya ƙudura a zuciyarsa, ba zai ƙazanta da kansa da abinci da ruwan inabin sarki ba, sai ya tambayi sarkin fada don a ba shi izini kada ya ƙazantar da kansa ta wannan hanya, sai Allah ya sa sarkin fada ya nuna masa tagomashi ya kuma ƙaunaci Daniyel, amma sai sarkin fada ya ce wa Daniyel, Ina jin tsoron ranka ya daɗe, sarkina, wanda ya sa in ba ku abinci da ruwan inibi me zai sa ya ga kuna ramewa fiye da sauran samari tsaranku? Sarki zai sa a fille mini kai saboda ku. Sai Daniyel ya ce wa mai gadi. wanda sarkin fada ya sa ya kula da Daniyel, Hananiya, Mishayel da Azariya, ina roƙonka, ka gwada bayinka kwana goma, kada ka ba mu kome sai kayan lambu, mu ci da kuma baƙin ruwa mu sha, sa'an nan sai ka dubi fuskokinmu da na sauran samarin da suke ci daga abincin sarki, sa'an nan ka yi da bayinka bisa ga abin da ka gani. Sai ya amince da haka ya kuma gwada su har kwana goma. A ƙarshen kwana goma sai aka ga fuskokinsu suna sheƙi sun kuma yi ƙiba fiye da samarin da suke cin abinci irin na sarki, sai mai gadinsu ya janye abincin da ruwan inabin iri na sarki ya ci gaba da ba su kayan lambu. Ga samarin nan guda huɗu, Allah ya ba su sani da ganewa dukkan irin littattafai da kuma koyarwa, Daniyel kuma ya iya gane wahayi da kowane irin mafarki. A ƙarshen lokacin da sarki ya sa da za a kawo su ciki, sai sarkin fada ya gabatar da su ga Nebukadnezzar, sarki kuwa ya yi magana da su, sai ya gano cewa babu wani kamar Daniyel, Hananiya, Mishayel da kuma Azariya, don haka sai suka shiga yi wa sarki hidima a dukan al'amuran hikima da na fahimta, waɗanda sarki ya tambaye su, ya tara sun fi dukkan masu sihiri da bokaye waɗanda suke cikin mulkinsa sau goma. Daniyel kuwa ya kasance a nan har shekara ta farko ta mulkin Sarki Sairus. Daniyel Sura biyu Mafarkin Nebuchadnezzar A shekara ta biyu ta mulkinsa, Nebuchadnezzar ya yi mafarki, hankalinsa ya tashi har ya kasa barci, sai sarki ya sa aka tattara masa masu sihiri da masu dabo da bokaye da masanan taurari, domin su faɗi abin da ya mafarki a kai, da suka shigo suka tsaya a gaban sarki, sai ya ce musu, Na yi mafarkin da ya dame ni, kuma ina so in san me yake nufi. Sai masanan taurari suka amsa wa sarki da Arameyanci, Ran sarki ya daɗe, ka faɗa wa bayanka mafarkin, mu kuma sai mu fassara. Sai sarki ya amsa wa masanan taurarin ya ce, Na mance da abin, idan ba ku tuno mini mafarkin duk da fassararsa ba, to, za a daddatse ku gunduwa gunduwa, a mai da gidajenku juji; amma in har kuka faɗa mana mafarkina kuka kuma bayyana fassararsa, za ku sami lada mai girma; saboda haka ku faɗa mini mafarkin da kuma fassararsa. Sai suka sake amsa masa suka ce, Ran sarki ya daɗe, faɗa wa bayinka mafarkin, mu kuma za mu fassara shi. Sai sarki ya amsa ya ce, Na gane cewa kuna ƙoƙari ku ɓata lokaci ne kawai. domin ku ga na manta da abin, in ba ku faɗa min mafarkin ba, akwai hukunci guda ɗaya kurum dominku, kun haɗa baki domin ku faɗa mini mummunan al'amura, domin ku ruɗe ni har lokaci ya wuce, sai ku faɗa mini mafarkin, ta haka kuwa zan sani za ku iya yin mini fassararsa. Sai masanan turaren suka amsa wa sarki suka ce, Babu wani mutum a duniyan nan da zai iya yin abin da sarki yake nema, babu wani sarki mai daraja da girma wanda ya taɓa yin irin wannan tambaya ga masu sihiri ko masu dabo ko masanan taurari, abin da sarki yake nema yana da wuya matuƙa, babu wanda zai iya bayyana wannan ga sarki, sai dai alloli, kuma ba su zama tare da ’yan adam. Wannan ya sa sarki ya fusata ƙwarai, ya ba da umarni a tafi da dukkan masu hikima na Babilon a kashe su, sai aka ba da dokar da za a kashe masu hikima. Sa'an nan aka aika mutane su je su nemo Daniyel da abokansa domin a kashe su, sa'ad da Ariyok, shugaban ƙungiyar matsaran sarki, ya fita don ya kashe masu hikima na Babilon, sai Daniyel ya yi masa magana cikin hikima da dabara, ya tambayi mai tsaro na sarki, Me ya sa sarki ya fitar da wannan doka haka da fushi? Sai Ariyok ya yi wa Daniyel bayanin batun, da jin haka sai Daniyel ya tafi wurin sarki ya nemi ƙarin lokaci. domin ya bayyana wa sarki mafarkin da kuma fassararsa. Sa'an nan Daniyel ya komo gida, ya kuma sanar wa abokansa Hananiya, Mishayel da Azariya batun nan duka, ya roƙe su su roƙi jin ƙan Allah na sama domin wannan mafarki, saboda kada a kashe shi da abokansa tare da sauran masu hikima na Babilon. A wannan dare sai aka bayyana wa Daniyel mafarkin cikin wahayi, Daniyel kuwa ya ɗaukaka Allah na sama ya ce, Yabo ya tabbata ga sunan Allah har abada abadin, hikima da iko nasa ne, yana sake lokuta, yana tuɓa sarakuna ya kuma naɗa waɗansu, yana ba da hikima ga masu hikima, kuma ilimi ga masu basira, yakan bayyana zurfafa da ɓoyayyun abubuwa, ya san abin da yake cikin dare, haske kuwa yana zaune tare da shi. Na gode maka ina yabonka, Allah na kakannina, kai ka san hikima da iko. Ka sanar da ni abin da muka tambaye ka ka kuma sanar da mu mafarkin sarki. Daniyel ya fasara mafarkin Sai Daniyel ya tafi wurin ariok, wanda sarki ya sa ya kashe masu hikiman Babilon, ya kuma ce masa, Kada ka kashe masu hikiman Babilon, ka kai ni wurin sarki, ni kuma zan fasara masa mafarkinsa. Sai ariok ya kai Daniyel wurin sarki, nan take ya ce masa. na gano wani mutum daga cikin kamammun kabilar Yahuda wanda zai faɗa wa sarki abin da mafarkin yake nufi. Sarki ya tambayi Daniyel, wanda ake kira Bel Belteshazar, Za ka iya faɗa mini mafarkin da na yi, ka kuma fassara shi? Daniyel ya amsa, Babu wani mai hikima, ko mai sihiri, ko mai dabo, ko mai duban da zai iya warware wa sarki wannan matsala da ta dame shi, amma akwai Allahn da yake a sama, wanda yake bayyana asirai, ya nuna wa Sarki Nebukadnezzar abin da zai faru a kwanaki masu zuwa, mafarkinka da wahayin da ya wuce cikin tunaninka sa'ad da kake kwance a gadonka su ne, a sa'ad da kake kwance, ya sarki, tunaninka ya ga al'amuran da suke zuwa, kuma shi mai bayyana al'amuran ya bayyana maka asirin abubuwa da za su faru, amma ba a bayyana mini wannan asiri saboda ina da wata hikima fiye da sauran mutane ba, sai dai domin a sanar wa sarki da fassarar, ka kuma san tunanin da ya shiga zuciyarka, ya sarki, ka ga wata babbar siffa mai girma, siffa ce mai haske, a barban tsoro, tana tsaye a gabanka, an yi kan wannan siffa da zinariya zalla, ƙirjinta da kuma hannunta an yi su da azurfa, cikinta da kuma cinyarta da tagulla ne, an yi ƙafafun da ƙarfe, tafin ƙafafunta kuma an yi rabi da ƙarfe rabi kuma da yumɓu. A lokacin da kake dubawa sai aka yanko wani dutse, amma ba da hannun mutum ba, ya fāɗi a kan ƙafafun siffar na ƙarfen da aka haɗa da yumɓu aka kuma ragargaje su, sai ƙarfen da yumɓun da tagulla da azurfan da kuma zinariyan suka ragargaje, a lokaci ɗaya ya zama kamar ƙaiƙayi a masussuka. a lokacin kaka, sai iska ta washe su ta tafi, har ba a iya ganin ko alamarsu, amma dutsen da ya faɗo a siffar ya girke ya zama tsauni, ya kuma cika dukan duniya. Wannan shi ne mafarkin, yanzu kuma za mu fassara ta wa sarki, Ya sarki, kai ne sarkin sarakuna, Allah na sama ya baka iko da girma da suna, a cikin hannunka ya sanya ɗan adam. da namun jeji da tsuntsayen sama, a duk inda suke zaune, ya maishe ka ka yi mulki a bisansu, kai ne kan zinariya na siffar, a bayanka za a yi wani mulki wanda bai kai naka ba, a gaba kuma za a yi mulki na uku wanda yake na tagulla, zai yi mulkin dukan duniya, a ƙarshe za a yi mulki na hudu mai ƙarfi kamar ƙarfi. da yake baƙin ƙarfe yakan kakkarya, ya ragargaje abubuwa, haka nan wannan mulki zai ragargaje sauran mulkoki, ka kuma ga an yi ƙafafun da yatsotsin da baƙin ƙarfe gauraye da yumɓu, wato, mulkin zai rabu, amma zai kasance da ƙarfi kamar na baƙin ƙarfe, da yake gauraye da yumɓu, kamar yadda yatsotsin rabi na ƙarfe, rabi kuma na yumɓu ne, haka wannan mulki zai zama rabi mai ƙarfi, rabi kuma mara ƙarfi, kamar dai yadda ka ga ƙarfen ya gauraye da yumɓu, haka mutanen za su zama a gauraye amma ba za su haɗu da juna ba, kamar yadda baƙin ƙarfe da yumɓu ba su haɗuwa. A lokacin mulkin waɗannan sarakunan, Allah na sama zai kafa mulki da ba zai taɓa rushewa ba, ba kuma za a ba ma waɗansu mutane ba, zai da ragargaje waɗannan mulkokin da kuma kawo su ga ƙarshe, amma shi wannan mulki zai dawwama har abada. Wannan shi ne ma'anar wannan wahayin da ka gani na dutse da aka yanko daga jikin tsaunin, amma ba da hannun ɗan adam ba, dutsen da ya ragargaje ƙarfen, da tagullar, da yumɓun, da azurfar da kuma zinariyar. Allah mai girma ya nuna wa sarki abin da zai faru nan gaba, mafarkin gaskiya ne, fasararsa kuma abin dogara ne. Sai sarki Nebukadnezzar ya fāɗi da fuskarsa har ƙasa a gaban Daniyel. domin ya girmama shi ya kuma umarta a miƙa hadaya da kuma hadayar ƙonawa ta turare ga Daniyel. Sarki ya kuma ce wa Daniyel, Tabbatacce Allahnka shi ne Allahn alloli da kuma sarkin sarakuna, da mai bayyana asirai, gama ka iya bayyana wannan asiri. Sai sarki ya ɗora Daniyel a babban matsayi, ya kuma sanya shi mai mulki a kan dukan yankin ƙasar Babilon, ya kuma ɗora shi ya zama mai kula da duk masu hikima. Bugu da ƙari, bisa ga bukatar Daniyel, sai sarki ya naɗa Shadrak, da Meshak, da Abednego su zama masu kula da harkokin lardin Babilon, amma Daniyel kuma ya tsaya a fadar sarki. Daniyel Sura uku siffa zinariya da tandirin wuta Sarki Nebukadnezzar ya yi gunkin zinariya, tsawonsa kamu tasa'in, faɗinsa kuma kamu tara ne. ya kafa shi a filin Dura a yankin Babilon, sa'an nan ya aika a kira hakimai da wakilai da gwamnoni da mashawarta da ma'aji da alƙalai da marubutan kotu da dukan sauran ma'aikatan yankuna. suka hallara domin a rusuna wa wannan siffar da ya kafa, saboda haka sai hakimai da wakilai da gwamnoni, mashawarta da ma'aji da alƙalai da marubutan alƙalai da kuma dukan ma'aikatan yankunan suka tattaru domin ƙaddamar da siffar da Nebukadnezzar ya kafa, suka kuma tsaya a gabansa, sai mai shela ya ɗaga murya da ƙarfi, ya ce, Wannan shi ne abin da aka umarce ku ku yi, ya ku mutane da al'umman da kowane yare, da zarar kun ji ƙarar ƙaho, da sarewa, da garaya, da goge, da molo, da algaita, da kowane irin kaɗe-kaɗe, da bushe-bushe, Ku rusuna, ku yi sujada ga wannan gunkin da sarki Nebukadnezzar ya kafa, duk wanda bai rusuna ya sujada ba, nan take za a jefa shi a cikin tanderun wuta. Saboda haka, da zarar suka ji ƙarar ƙaho da sarewa, garaya da goge da kowane irin kaɗe kaɗe da bushe bushe, da kowane irin kaɗe kaɗe, kowane mutum, da kowace al'umma, da kowane irin yare, suka sunkuya. suka yi sujada ga wannan siffa ta zinariya da sarki Nebukadnezzar ya kafa. A wannan lokaci sai waɗansu masanan taurari suka zo gaba suka yi ƙarar Yahudawa, suka ce wa sarki Nebukadnezzar, Ran sarki ya daɗe, ya sarki, ka fitar da doka cewa duk wanda ya ji ƙarar ƙaho da sarewa da garayu da goge da molo da algaita da kowane irin kayan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe, sai ya rusuna ya yi sujada ga siffar zinariya, kuma cewa duk wanda bai rusuna ya yi sujadar ba za a jefa a cikin tanderun wuta, amma sai ga waɗansu Yahudawa waɗanda ka ɗora su a kan harkokin yankin Babilon, wato, Shedrak, Meshak da Abenago, waɗanda ba su kula da umarninka ba, ya sarki, ba su bauta wa allolin ba, balle su yi sujada ga gunkin zinariya da ka kafa, cikin fushi da hasala, Nebuchadnezzar ya aika a kira Shadrak, Meshak da Abednego, aka kawo waɗannan mutane a gaban sarki, sai Nebukadnezzar ya ce musu, Gaskiya ne Shadrak, Meshak da Abednego cewa kun ƙi ku bauta wa alloli kuka kuma ƙi yi sujada ga gunkin da na kafa? Yanzu sa'ad da kuka ji ƙarar ƙaho, da sarewa, da garaya, da goge, da molo, da algaita, da kowane irin kaɗe kaɗe da bushe bushe. in kuna a shirye ku rusuna ƙasa ku yi wa wannan gunkin da na yi sujada, to, da kyau, amma in ba ku yi sujada ba, za a jefa ku yanzu a cikin tanderun wutar nan, in ga kowane ne Allahn nan da zai kuɓutar da ku daga hannuna? Sai Shadirak, Meshak da Abednego suka amsa wa sarki suka ce, Ya Nebukadnezzar, ba mu bukata mu kare kanmu a gabanka a kan wannan batu. In an jefa mu cikin tanderun wutan nan, Allahn da muke bautawa zai iya cetonmu daga ita, kuma ya sarki, zai cece mu daga hannunka, amma ko da bai cece mu ba, muna so ka sani, ya sarki, cewa ba za mu bauta wa allolinka ba ko kuma mu yi sujada ga gunkin zinariya da ka kafa. Sai Nebukadnezzar ya husata da Shadrach, Meshach da Abinagu. sai al'amuransa a kansu ya canza. sai ya umarta a ƙara zuga wutar har sau bakwai domin ta yi zafi fiye da yadda take a da. kuma ya umarci waɗansu ƙarfafan sojoji a cikin rundunarsa su ɗaure Shadrak, Meshak da Abednego, su jefa su cikin tanderun wutar. Waɗannan mutanen suna sanye da riguna, da wanduna, da rawani, da waɗansu kayan sawa, aka ɗaure su, aka jefa su cikin tanderun wuta. Sarki ya ba da umarnin da gaggawa, kuma wutar ta yi zafi ƙwarai har harshen wutar ya kashe sojojin nan da suka ɗauki Shadrach, Meshach da Abednego, waɗannan mutane uku kuma a ɗaure, suka fāɗa cikin tanderun wutar, sai sarki Nebuchadnezzar ya miƙe tsaye cike da mamaki, ya tambayi mashawartansa, Shin ba mutum uku ba ne muka ɗaure muka jefa cikin wutar? Suka amsa, Tabbatacce haka yake ya sarki, sai ya ce, Ku duba, ina ganin mutum huɗu suna tafiya, suna yawo a cikin wutar, a sake kuma, babu abin da ya same su, na huɗun sai ka ce ɗan alloli. Sai Nebukadnezzar ya matsa kusa da ƙofar tandirin wutar, ya yi kira da ƙarfi, Shedrak, Meshak da Abednego, Bayan Allah mafi ɗaukaka, ku fito, ku zo nan. Sai Shedrak, Meshak da Abednego Suka fitar daga cikin wutar, sa'an nan hakimai da wakilai da gwamnoni da masu ba wa sarki shawara suka kewaye su, suka ga wutar ba ta yi musu wani lahani a jikinsu ba, babu ko gashin kansu da ya ƙuna, ko warin wuta ma ba su yi ba. Sa'an nan Nazar ya ce, Yabo ya tabbata ga Allahn Shadrak, Meshak da Abednego, wanda ya aiko da mala'ikansa ya ceci bayinsa da suka dogara matuƙa a gare shi. Suka ƙi bin umarnin sarki kuma suna a shirye domin su ba da ransu da suka ƙi bauta ko su yi sujada ga wani allahn sai dai Allahnsu, domin haka ina ba da doka cewa duk mutane da kowace al'umma ko kowanne yaren da ya ce wani abu mummuna a kan Allahn shedrak Meshak da Abinago za a yanka shi gunduwa gunduwa. kuma gidansu zai zama wurin zuba shara, domin babu wani allahn da zai iya ceto ta irin wannan hanya. Sa'an nan sarki ya ƙara wa su shedirak da Meshak da Abednego girma a yankin Babilon. daniel Sura hudu Nebuchadnezzar ya yi mafarkin itace Daga sarki Nebuchadnezzar zuwa ga mutane da al'ummai da kuma kowane yare da suke zama a duniya, salama mai yawa ta tabbata a gare ku, ina murna in shaida muku game da alamu da al'ajabai waɗanda Allah Mafi Ɗaukaka ya yi ta wurina, alamunsa da girma suke, ayyukansa da girma suke, mulkinsa mulki ne na har abada, sarautarsa kuma za ta dawwama daga zamani zuwa zamani. Ni Nebukadnezzar. Ina zaune a gidana cikin fadata, ina jin daɗi ina bunƙasa; na yi mafarkin da ya ba ni tsoro a sa'ad da nake kwance a gadona; siffofi da wahayoyi da suka bi ta cikin tunanina sun firgita ni, don haka na ba da umarni a tattaro dukan masu hikima na Babilon su bayyana a gabana domin su fassara mini mafarkin, sa'ad da masu sihiri da masu dabo da masanan taurari da masu duba suka zo. na faɗa musu mafarkin, amma ba su iya fassara mini mafarkin ba, a ƙarshe sai Daniyel ya zo gabana na kuma faɗa masa mafarkin, ana ce da shi Belteshazar, wanda aka ba shi sunan Allahna kuma ruhun alloli masu tsarki suna a bisansa, na ce, Belteshazar, shugaban masu sihiri, na sa ruhun alloli suna a kanka, babu wani asirin da zai fi ƙarfin ganewarka. Ga dai mafarkin da na yi, sai ka fassara mini, waɗannan su ne wahayin da na gani a lokacin da nake kwance a gadona, na duba, a gabana kuwa ga wani itace a kafe a tsakiyar duniya, yana da tsawo ƙwarai, itacen ya yi girma ya kuma yi ƙarfi, har tsayinsa ya taɓa sarari sama, ana iya ganinsa a ko'ina a duniya, ganyayensa suna da kyau, yana da ’ya'ya jingim, abinci kuma domin kowa da kowa. a ƙarƙashinsa namun jeji suke samun wurin hutawa, kuma tsuntsayen sama suna zaune a bisa rassansa; daga cikinsa kowace halitta take cin abinci, a cikin wahayin da na gani sa'ad da nake kwance a kan gadona, na duba, a gabana kuwa ga wani ɗan saƙo mai tsarki yana saukowa daga sama, sai ya kira da babbar murya ya ce, A sare itacen a kuma yayyanka rassansa. a karkaɗe ganyensa a kuma warwatsar da ’ya'yansa; bari dabbobi su tashi daga ƙarƙashinsa da kuma tsuntsayen da suke a rassansa, amma a bar kututturen da kuma saiwoyinsa, a ɗaure shi da ƙarfe da kuma tagulla, a bar shi a cikin ƙasa, a cikin ciyayin filaye, bari ya jiƙu da raɓar, bari ya zauna cikin dabbobi tare da tsire tsiren duniya, bari a canja tunaninsa. iri na mutane, a ba shi tunani irin na dabbobi, har sau bakwai su wuce a kansa, an sanar da wannan matsayi ne ta bakin ’yan saƙo, masu tsarki ne kuwa suka sanar da hukuncin, domin masu rai su sani Mafi Ɗaukaka ne mai iko duka a bisa kowane mai mulkin mutane, yakan kuma ba wa duk wanda ya ga dama, yakan sanya talaka ya zama sarki, wannan shi ne mafarkin da ni, Nebukadnezzar na yi, yanzu Belteshazar sai ka faɗa mini abin da yake nufi, domin babu wani a cikin masu hikima a mulkina da ya iya fassara mini shi, amma za ka iya, domin ruhun alloli masu tsarki yana a bisanka. Daniyel ya fassara mafarkin Sai Daniyel, wanda ake kira baltishazar ya tsaya zugum na ɗan lokaci, tunaninsa ya ba shi tsoro, saboda haka sarki ya ce, Baltishazar? kada ka bar mafarkin ko ma'anarsa ta tayar maka da hankali? Belteshazar ya amsa ya ce, Ranka yă daɗe, in dai har mafarkin zai tsaya a kan abokan gabanka. da ma'anarsa kuma ta faɗa a kan maƙiyan, itacen da ka gani, wanda ya girma da ƙarfe, da tsayinsa ya taɓa sararin sama, wanda ana ganinsa ko'ina a duniya, wanda ganyayensa masu kyau ne, yana da ’ya'yan itace da yawa, wanda yake ba da abinci ga duka, yana ba da wurin hutu ga namun jeji, kuma rassansa suna ɗauke da sheƙar tsuntsayen sama, Ya sarki, kai ne itacen nan, ka yi girma da ƙarfi, girmanka kuma ta kai har sama, mulkinka kuma ya kai ko'ina a duniya, Ya sarki, ka ga ɗan saƙon mai tsarkin nan, yana saukowa daga sama, yana cewa, A sare itacen a hallaka shi, amma a bar kututturensa ɗaure da ƙarfe da tagulla, a bar shi can a ɗanyar ciyawar filaye, ya jiƙe da raɓa, ya zauna tare da namun jeji har shekara bakwai. Ga fasarar, ya sarki, wannan ita ce doka wadda mafi ɗaukaka ya bayar a kan ranka ya daɗe sarkina, za a kore ka daga cikin mutane, za ka kuma zauna cikin namun jeji, za ka ci ciyawa kamar shanu, za ka jiƙe da raɓa har shekara bakwai cif. sa'an nan za ka sani cewa Mafi Ɗaukaka ne mai iko duka a kan dukan mulkoki a duniya, yake kuma ba da mulki ga duk wanda ya ga dama, umarni na barin kututturen itacen da saiwoyinsa yana nufin cewa za a maido maka da mulkinka a lokacin da ka gane cewa mai sama ne yake mulki, saboda haka, ya sarki, ina roƙonka, ka karɓi shawarar da zan baka. ka, ka furta zunubanka. ta wurin yin abin da yake daidai, ka bar muguntarka, ka aikata alheri ga waɗanda ake wulaƙantawa, wataƙila za a ƙara tsawon kwanakinka da salama. Mafarkin ya cika Duk wannan kuwa ya faru da sarkin Nebukadnezzar, bayan wata goma sha biyu, a sa'ad da sarki yake takawa a bisan saman ɗakin fadar Babilon, sai ya ce, Ba wannan ita ce Babilon babba da na gina domin wurin zaman sarautar Babilon da ikona kuma domin ɗaukakar darajata ba? Tun kalmomin suna cikin bakinsa, sai ya ji murya daga sama tana cewa, Wannan shi ne abin da aka zartar a kanka, Sarki Nebukadnezzar, an karɓe ikon mulkinka, za a kore ka daga cikin mutane, za ka kuma yi rayuwa tare da namun jeji, za ka ci ciyawa kamar sa har shekara bakwai cif, sa'an nan za ka gane mafi ɗaukaka ne mai iko duka a kan dukan mulkoki a duniya. yake kuma ba da mulki ga duk wanda ya ga dama, nan da nan abin da aka faɗa a kan Nebukadnezzar tabbatarsa ya cika, aka kore shi daga cikin mutane, ya kuma shiga cin ciyawa kamar shanu, jikinsa ya jiƙe da raɓa, har gashin kansa ya yi tsawo kamar fikafikan gaggafa, kumbarsa kuma suka yi tsawo kamar na tsuntsu. A ƙarshen wannan kwanaki, ni Nebukadnezzar na ɗaga idanuna sama sai hankalina ya komo mini, na kuwa yabi Ubangiji; na girmama shi, na ɗaukaka shi, wanda yake rayayye har abada, mulkinsa gomamman mulki ne, sarautarsa ta dawwama daga zamani zuwa zamani. Dukan mutanen duniya ba a bakin kome suke ba, yakan yi abin da ya gamshe shi da ikokin sama da kuma na mutanen duniya, babu mai hana shi ko ya ce masa, Me ka yi? A lokacin nan hankalina ya komo mini, sai aka mayar mini da masarautata mai daraja, da martabata, da girmana; ’yan majalisata da fadawana suka nemo ni, aka maido ni kan gadon sarautata da daraja fiye da ta da yanzu ni, Nebuchadnezzar, ina yaban Sarkin sama, ina waƙa, ina kuma darjanta shi saboda dukkan abin da ya yi mini, mai kyau ne. kuma dukan hanyoyinsa gaskiya ne, kuma duk masu tafiya da girman kai zai ƙasƙantar da su. Daniyel Sura biyar Rubutu a kan bango Sarki Balshazar ya yi babban biki domin dubban hakimansa, ya kuma sha ruwan inibi tare da su, Yayin yayinda Balshazar yake sha ruwan inibi sai ya umarta a kawo zinariya da azurfan da Nebukadnezzar mahaifinsa ya kwaso daga haikali a Urushalima, saboda sarki da hakimansa da matansa da ƙwarƙwaransa su sha da su, sai suka kawo kayan zinariyan nan da aka kwaso daga haikalin Allah a Urushalima, sarki kuwa da hakimansa da matansa da ƙwarƙwaransa suka yi ta sha da su, yayin da suke shan ruwan inabin, sai suka yabi allolin zinariya da azurfa. da na tagulla, da na ƙarfe, da na itace da kuma na dutse, nan da nan sai ga yatsotsin hannun mutum sun bayyana suna yin rubutu a kan shafen bangon kusa da wurin da ake ajiye fitilar fadar sarki, sarki kuwa yana ganin hannun yayin da yake rubutu, sai fuskarsa ta ruɗe ya kuma ji tsoro ƙwarai, har gwiwoyinsa suka ta bugun juna, ƙafafunsa kuma suka rasa ƙarfi. Sai sarki ya kira masu dabo, masanan taurari da masu duba, a kawo su, ya kuma ce wa masu hikima na Babilon, Duk wanda ya karanta wannan rubutu ya kuma faɗa min abin da yake nufi, za a sa masa rigar shunayya a kuma sa masa sarƙar zinariya a wuyansa, zai zama na uku a cikin masu mulkin ƙasar. Sa'an nan sai dukkan masu hikima suka zo ciki, amma ba su iya karanta rubutun ba. ko su faɗa wa sarki abin da yake nufi, saboda haka Sarki Belshazar ya firgita ƙwarai, kuma fuskarsa ta ƙara ruɗewa, hakimansa kuma suka rikice, sai sarauniya da jin muryoyin na sarki da na hakimansa ta shiga babban ɗakin liyafar ta ce, Ya sarki, ranka ya daɗe, kada ka firgita, kada fuskarka ta ruɗe, akwai wani mutum a masarautarka wanda yake da ruhun alloli masu tsarki a cikinsa; a zamanin mahaifinka an gane cewa yana da basira da hazaƙa, da hikima kamar na alloli, Sarki na Nebukadnezzar mahaifinka, mahaifinka sarki, na ce, ya naɗa shugaban masu dabo da masu sihiri, masanan taurari da masu duba, wannan mutum Daniel, wanda sarki ya kira Belteshazar, an gane yana da ruhu nagari. da ilimi da ganewa don yin fassarar mafarkai, da bayyana ma'anar kacici kacici, da warware al'amura masu wuya, ka kira Daniyel shi kuwa zai faɗa maka abin da rubutun nan yake nufi. Saboda haka, aka kawo Daniyel a gaban sarki, sai sarki ya ce masa, Kai ne Daniyel ɗin nan, ɗaya daga cikin kamammu, waɗanda mahaifina sarki ya kawo daga Yahuda? Na sami labari cewa Kana da ruhun alloli a cikinka da kuma basira, da hazaƙa, da kuma fitacciyar hikima; an kawo masu hikima da masu dabu a gabana domin su karanta wannan rubutu su kuma faɗa mini abin da yake nufi, amma ba su iya ba, na sami labari cewa kana iya ba da fassara da kuma warware matsaloli masu wuya, in har ka iya karanta wannan rubutun ka kuma faɗa mini abin da yake nufi, za a sa maka riga shunayya. a kuma sa sarƙar zinariya a wuyanka, za ka zama na uku a cikin masu mulkin ƙasar. Sai Daniyel ya amsa wa sarki ya ce, Za ka iya ajiye kyautar wa kanka, ko kuma ka ba wani, duk da haka, zan karanta wa sarki rubutun in kuma faɗa masa abin da yake nufi. Ya sarki, Allah mafi ɗaukaka ya ba mahaifinka da sarauta, da girma, da ɗaukaka, da martaba, saboda irin matsayin da ya ba shi. Dukan mutane da al'ummai da kuma dukan harsuna suka ji tsoronsa suka yi rawar jiki a gabansa; bisa ga ganin damarsa yakan kashe wani, ya bar wani da rai, haka kuma yakan ɗaukaka wani ya ƙasƙantar da wani, amma da lokacin da zuciyarsa ta cika da girman kai ta kuma taurare, sai aka kore shi daga gadon sarautarsa, aka raba shi kuma darajarsa, aka kore shi. daga cikin mutane, aka kuma ba shi tunani irin na dabba, ya yi zama tare da jakunan jeji, ya kuma ci ciyawa kamar shanu, jikinsa kuma ya jiƙe da raɓa, har zuwa lokacin da ya gane, ashe, Allah Maɗaukaki ne mai iko duka a kan dukan mulkoki a duniya, yake kuma ba da mulki ga duk wanda ya ga dama. Amma kai ɗansa, ya Belshazar, ba ka ƙasƙantar da kanka ba, ko da yake ka san wannan duka. a maimako, sai ka nuna wa Ubangiji na sama girman kai, ka sa aka kawo maka kwaf na zinariya daga haikalinsa, da kai da hakimanka, da matanka, da ƙwarƙwaranka kuka sha ruwan inabi da su, kuka yabi allolin zinariya da na azurfa, da na tagulla, da na baƙin ƙarfe, da na itace, da na dutse, waɗanda ba sa ji, ba sa gani, ba sa da gane kome, amma ba ka girmama Allah ba, wanda ranka da dukan harkokinka suna a hannunsa, saboda haka ya aiko da hannun da ya yi rubutun nan, wannan shi ne rubutun da aka yi, Mene, Mene, Tekel Farsin, abin da kalmomin nan suke nufi shi ne, Mene, Allah ya ƙayyade yawan kwanakin mulkinka ya kuma kawo su ga ƙarshe. Tekel, an kuma auna ka a ma'auni aka tarar ka kāsa. Ferez, an raba mulkinka aka ba wa Medes da Farisa, sai Belshazar ya umarta aka sa wa Daniyel riga mai shunayya, aka sa sarƙar zinariya a wuyansa, aka kuma yi shela cewa yanzu shi ne na uku a cikin masu mulkin ƙasar. A wannan dare aka kashe Belshazar, sarkin Babiloniyawa, Dariyus mutumin Medes kuwa ya karɓi mulkin yana da shekara sittin da biyu. daniel Sura shida Daniyel a cikin ramin zakoki Ya gamshi Darius ya naɗa muƙaddasai ɗari da ashirin su yi shugabanci a duk faɗin masarautar, ya naɗa mutum uku a bisa waɗannan muƙaddasan, Daniyel yana ɗaya daga cikin mutum ukun nan, sai aka sa muƙaddasan nan a ƙarƙashin waɗannan uku. ɗin domin kada sarki ya yi hasarar kome, to, Daniyel dai ya yi fice a cikin shugabannin nan uku, har da muƙaddasan ma, saboda haka, saboda waɗansu halaye nagari da yake da su, wanda ya sa sarki ya yi shiri ya ɗora shi a kan dukan mulkinsa, a kan haka shugabannin nan uku da muƙaddasan nan suka yi ƙoƙari su sami wani laifi a kan Daniyel. a yadda yake tafiyar da aikin shugabancinsa, amma ba su samu ba, ba su same shi da wani laifin cin hanci ba, domin shi amintacce ne kuma babu wani aibi a kansa ko rashin kula. A ƙarshe, waɗannan mutane suka ce, Ba za mu taɓa samun wani laifin da za mu kama daniyar da shi ba, sai dai ko abin da ya shafi dokar Allahnsa. Saboda haka, shugabannin nan suka haɗu da muƙaddasan nan suka tafi wurin sarki a ƙungiyance suka ce, Ya Sarki Dariyus, ranka yă daɗe, shugabannin masarauta da masu mulki, da muƙaddasai, da mashawarta, da gwamnoni, duk sun amince cewa sarki ya kafa doka ya kuma yi umarni cewa, A cikin kwana talatin nan gaba, duk wanda ya yi addu'a ga wani allah ko mutum, in ba a gare ka ba, ya sarki, jefa shi cikin kogon zakoki, yanzu, ya sarki, sai ka yi umarni ka kuma yi shi a rubuce saboda kada a canja shi, bisa ga dokar Medes da Farisa, waɗanda ba a iya sokewa, sai sarki Daris ya ba da umarni a rubuce. To, da daniel ya ji labarin cewa an fitar da doka, sai ya tafi gidansa a ɗakinsa na sama, inda tagogin ɗakin suke duban wajen Urushalima, sau uku yakan durƙusa ya yi addu'a yana yin godiya ga Allahnsa, kamar yadda ya saba yi, sai waɗannan mutane suka tafi a ƙungiyance suka kuma iske Daniyel yana addu'a yana roƙon Allah ya taimake shi. Sai suka tafi wurin sarki suka yi masa magana game da dokar mulkinsa suka ce, Ashe, ba ka yi doka cewa a cikin kwana talatin nan gaba, duk wanda aka tarar yana addu'a ga wani Allah ko mutum in ba kai ba, ya sarki, za a jefa cikin ramin zakoki ba? Sarki ya amsa ya ce, Dokar tana nan daram bisa ga dokar Medes da Farisa, waɗanda ba a iya sokewa. Sai suka ce wa sarki, Daniyal ɗin nan, wanda yake ɗaya daga cikin waɗanda aka kwaso daga Yahuda, bai kula da kai ba, ya sarki, balle fa dokar da ka yi, har yanzu yana addu'a sau uku a rana. Da sarki ya ji haka sai ya damu sosai, ya ƙudura ya ceci Daniyel, ya yi ta fama har fāɗuwar rana, yadda zai iya kuɓutar da shi, sai mutanen nan suka je wurin sarki a ƙungiyance suka ce masa, Ka tuna, ya sarki, cewa bisa ga dokar Medes da Farisa, babu umarni ko dokar da sarki ya yi da za a iya sokewa, saboda haka sai sarki ya ba da umarni, suka kuma kawo Daniyel suka jefa cikin ramin zakoki, sarki ya ce wa Daniyel. Bari Allahn nan wanda kake bauta masa kullum ya cece ka. Aka kawo dutsen aka rufe bakin ramin, sa'an nan sarki ya hatimce shi da zobensa da kuma zoben manyan mutanensa, don kada wani ya canja yanayin daniel Sa'an nan sarki ya koma fadarsa, ya kwana bai ci ba, kuma babu wata liyafar da aka kawo masa ya kuma kasa barci. Gari yana wayewa sai sarki ya tashi ya hanzarta zuwa ramin zakoki Da ya yi kusa da ramin zakokin, sai ya kira Daniyel da murya mai cike da damuwa ya ce, Daniyel bawan Allah mai rai, ko Allah nan naka, wanda kake bautawa kullum, ya iya cetonka daga zakoki? Sai Daniyel ya amsa ya ce, Ran sarki ya daɗe, allah na ya aiko da mala'ikansa, ya kuwa rufe bakunan zakoki, ba su yi mini rauni ba. gama an same ni marar laifi ne a gabansa, ban kuwa taɓa yin wani abu marar kyau a gabanka ba, ya sarki. Sai sarki ya cika da murna ƙwarai, ya kuma yi umarni a ciro Daniyel daga ramin zakoki, kuma da aka fito da Daniyel daga ramin ba a sami wani rauni a jikinsa ba, domin ya dogara ga Allahnsa. Sai sarki ya umarta, a kawo mutanen nan da suka yi wa Daniyel maƙarƙashiya, a tura su da ’ya'yansu da matansu cikin ramin zakoki, kafin ma su kai ƙurewar ramin, sai zakoki suka hallaka su, suka yayyage su, suka yi kaca kaca da su. Sa'an nan Sarki Dariyus ya rubuta wa dukan mutane da al'ummai da kuma mutanen dukan harsunan a duk faɗin ƙasar, Bari ya yi nasara sosai, na fitar da doka cewa a cikin dukkan iyakar ƙasar mulkina, dole mutane su ji tsoro su kuma girmama Allah na Daniyel, gama shi ne Allah mai rai, kuma madawwami ne har abada, ba za a taɓa lalace masarautarsa ba, mulkinsa kuma ba za ta taɓa ƙarewa ba, yakan kuɓutar ya kuma ceci, yana yin alamu da al'ajabai, a sama da kuma a duniya, shi ya ceci Daniyel daga ikon zakoki, Daniyel kuwa ya bunƙasa a lokacin mulkin Darius da kuma mulkin Sairus na Farisa. Daniyel Sura bakwai Mafarkin Daniyel na dabbobi hudu. A shekara ta fari ta mulkin Belshazar sarkin Babilon, Daniyel ya yi mafarki, wahayoyi kuma suka ratsa tunaninsa a sa'ad da yake a kwance a gadonsa, sai ya rubuta abin da mafarkin ya ƙunsa, Daniyel ya ce, A cikin wahayina da dare na duba, a gabana kuwa ga kusurwoyi huɗu. na sama suna gurɓata babban teku, sai ga dabbobi huɗu kowannensu ya yi dabam da sauran, suna fitowa daga teku, na farkon ya yi kamar zaki kuma yana da fikafikai kamar gaggafa, ina kallo sai aka fizge fikafikanta, aka ɗaga ta sama, aka sa ta tsaya a kan ƙafafu biyu kamar mutum, aka ba ta tunani irin na mutum, a gabana kuma ga dabba ta biyu. wadda ta yi kamar beyar, aka ɗaga ta a gefenta guda, tana kuwa da haƙarƙarai uku a bakinta, a tsakanin haƙoranta, aka faɗa mata, ta hiki cika cikinki da ɗanyen nama, bayan haka na duba a gabana kuwa, ga wata dabba wadda ta yi kamar damisa, a bayanta kuma tana da fikafikai huɗu iri na tsuntsu, wannan dabbar tana da kawuna huɗu. aka kuma ba ta iko ta yi mulki, bayan haka, a cikin wahayina da dare, na duba a gabana kuwa ga dabba ta huɗu, wadda take da bantsoro, da banrazana, da kuma iko ƙwarai, tana da manyan haƙoran ƙarfe, ta ragargaje, ta cinye abin da ta kama, ta kuma tattaka duk abin da ya rage a ƙarƙashin ƙafafunta, ta bambanta da dukkan sauran dabbobin da suka riga ta, tana kuma da ƙahoni goma. Yayinda nake cikin tunani game da ƙahonin nan, a gabana kuwa ga wani ƙaho ɗan ƙanƙani wanda ya fito daga cikinsu, kuma an tumɓuke uku daga cikin ƙahonin farko kafin wannan, wannan ƙaho yana da idanu kamar na mutum da kuma baki da yake maganganun fariya, ina cikin dubawa, sai aka ajiye kursiyoyi, sai ga wani wanda yake tun fil azal ya zauna a mazauninsa. rigarsa ta yi fari fat kamar ƙanƙara, gashin kansa ya yi fari kamar ulu, kursiyinsa kuma harshen wuta, dukan ƙafafun kursiyin masu kama da keken yaƙin wuta ne, kogin wuta yana gudu, yana fitowa daga gabansa, dubban dubbai sun yi masa hidima, dubu goma sau dubu goma sun tsaya a gabansa, aka zauna don shari'a, aka kuma buɗe littattafai. Sa'an nan na ci gaba da kallo saboda kalmomin fariyar da wannan ƙaho yake furtawa, na yi ta kallo har sai da aka yanke dabbar, aka kuma hallaka jikinta a cikin wuta, an tuɓe sauran dabbobin daga mulkinsu, amma aka bar su su rayu na wani lokaci. A wahayina na dare na ga a gabana wani kamar ɗan mutum, yana saukowa tare da gizagizan sama, ya kusaci wannan wanda yake tun fil azal. aka kuma kai shi gabansa, aka ba shi mulki, daraja da kuma mafificin iko; dukan mutane da al'ummai da mutane daga kowane harshe suka yi masa sujada, mulkinsa kuwa dawwammamen mulki ne da ba zai ƙare ba, sarautarsa kuma ba ta taɓa lalacewa. Fassara mafarkin Ni, Daniyel, ruhuna ya damu ƙwarai, kuma wahayin da ya ratsa tunanina ya dami ni, sai na matsa kusa da ɗaya daga cikin waɗanda suke tsaye a can, na tambaye shi gaskiya ma'anar waɗannan al'amura, don haka sai ya faɗa mini, ya kuma ba ni fassarar waɗannan al'amura, waɗannan manyan dabbobi huɗu, masarauta ne huɗu, waɗanda za su taso a duniya, amma tsarkaka na mafi ɗaukaka za su karɓi wannan sarauta, za su kuwa mallake ta har abada, I, har abada abadin. Sa'an nan kuma sai na so in san ma'anar wannan dabba ta huɗu, wadda ta yi dabam da sauran dabbobin da suke da matuƙar bantsoro, da take da haƙoran ƙarfe da kuma farcen tagulla, dabbar ta ragargaza ta cinye abin da ta kama, ta kuma tattaka duk abin da ya rage a ƙarƙashin ƙafafunta, na kuma so in gane game da ƙahonin nan guda goma da suke a kanta, da kuma game da ƙahon nan da ya fito. wanda aka tumɓuke ƙahoni uku a gabansa, ƙahon nan da yake da idanu, da baki da yake furta manyan maganganun fariya, wanda ya yi kamar ya fi sauran girma, ina cikin dubawa sai ga wannan ƙaho yana yaƙi da tsarkaka, yana kuma cin nasara a kansu, sai da wannan wanda yake tun fil ya zo ya furta hukunci, aka kuma ba tsarkaka na mafi ɗaukaka gaskiya, lokaci kuwa ya cika, sai suka karɓi mulki, sai ya ba ni wannan bayani, Dabban nan ta huɗu ita ce mulki na huɗu da zai bayyana a duniya, zai bambanta da dukan sauran mulkoki, zai kuma cinye dukan duniya, ya tattake ta, ya kuma ragargaza ta, ƙahonin nan goma sarakuna ne goma waɗanda za su taso daga wannan mulki, bayansu kuma wani sarki zai taso wanda ya sha daban da waɗanda suka riga shi. Zai rinjayi sarakunan nan uku, zai yi maganar saɓo a kan Mafi Ɗaukaka, zai kuma tsananta wa tsarkaka ya kuma yi ƙoƙarin sake lokuta da shari'u; za a miƙa tsarkaka a hannunsa na wani lokaci, lokuta da kuma rabin lokaci, amma majalisa za ta yi zama, za a karɓa ikonsa a kuma hallaka shi gaba ɗaya har abada, sa'an nan za a ba da mulki, iko da girma na mulkokin da suke a ƙarƙashin dukan sammai ga tsarkaka, mutane na mafi ɗaukaka, mulkinsa kuwa mulki ne marar matuƙa, kuma dukkan masu mulki za su yabe shi, su kuma yi masa biyayya. Wannan shi ne ƙarshen batun, ni Daniyel na damu ƙwarai da irin tunanina, kuma fuskata ta rikice, amma na riƙe batun a zuciyata. Daniyel Sura takwas Wahayin Daniyel a kan rago da akuya A shekara ta uku ta mulkin Sarki Belshazar, ni Daniyel na ga wahayi bayan wancan da na riga na gani, a cikin wahayin na ga kaina a mafakar Shusha a yankin Elam, a wahayin na ga ina a bakin kogin Ulai, na ɗaga ido a gabana kuwa sai ga rago mai ƙahoni biyu yana tsaye a gefen mashigin kogin, ƙahonin kuma suna da tsawo, ɗaya daga cikin ƙahonin ya fi ɗayan tsawo, wanda ya fi tsawon shi ne ya tsiro daga baya. Na lura da ragon sa'ad da ya kai karo wajen yamma da arewa da kudu, babu wata dabbar da ta iya karawa da shi, babu kuma wanda ya iya kuɓuta daga ikonsa, ya yi yadda ya ga dama, ya kuma zama mai girma. Yayinda nake tunani game da wannan, farar ɗaya sai ga bunsurun da yake da sanannen ƙaho tsakanin idanunsa ya ɓullo daga wajen yamma, yana ratsa dukkan duniya, ba ya ko taɓa ƙasa, ya zo wajen rago mai ƙahoni biyu ɗin nan da na riga na gani tsaye a gefen mashigin kogin nan, ya tasar masa da fushi mai zafi, na ga ya zo kusa da ragon. ya husata da shi ƙwarai, ya kai wa ragon hari, ya kakkarya ƙahoninsa nan biyu, ƙarfin ragon ya kasa. bai iya kare kansa daga bunsurun ba, bunsurun ya buge shi ƙasa ya tattake shi, ba wanda ya iya ceton ragon daga bunsurun, bunsurun kuwa ya ƙasaita, amma a ƙwanƙolin ikonsa sai aka karye babban ƙahonsa. kuma a wurin da ƙahon nan ya kasance, waɗansu sanannun ƙahoni huɗu suka tsiro, suna fuskantar kusurwoyin nan huɗu, daga cikin ɗayansu kuma wani ƙaramin ƙaho ya fito, ya yi girma ya ƙasaita ƙwarai zuwa kudu da kuma gabas da wajen kyakkyawar ƙasa, ya yi girma sai da ya kai rundunar sammai, ya kuma fidda waɗansu rundunar taurari zuwa ƙasa ya kuma tattake su, sai ya ɗora kansa ya zama mai girma kamar sarkin runduna, sai aka ɗauke hadaya ta kulliyomin daga gare shi, aka kuma saukar da wurin masujadarsa a ƙasa, saboda tawaye sai aka ba da rundunar tsarkaka da kuma hadayar ƙonawa ta kowace rana ga ƙahon, sai ya yi watsi da gaskiya, ya yi abin da ya ga dama. ya kuwa yi nasara, sa'an nan na ji Mai Tsarkin nan yana magana, wani mai tsarki kuma ya ce da wancan, Har yaushe wannan wahayi zai tabbata, wahayi game da hadaya ta kulliyomin, da tawayen da yake kawo lalacewa, da kuma miƙa wuri mai tsarki da kuma na rundunar da za a tattake ƙarƙashin sawu? Sai ya ce mini, Zai ɗauki safiya da yamma sa'an nan za a sāke tsarkake wuri mai tsarki Fassarar wahayin Yayin da ni, Daniyel, nake duban wahayi ina ƙoƙari in fahimce shi, sai ga wani a gabana, wanda ya yi kama da mutum, sai na ji muryar wani mutum daga Ulai tana cewa, Jibra'ilu, faɗawa wannan mutum ma'anar wahayin, da ya zo kusa da inda nake tsaye. na firgita na kuma fāɗi rubda ciki, ya ce da ni, Ɗan mutum, ka gane da cewa wannan wahayi yana magana ne a kan kwanakin ƙarshe. Yayinda yake magana da ni, barci mai nauyi ya kwashe ni, da nake kwance rubda ciki sai ya taɓa ni ya kuma tashe ni tsaye, sai ya ce, Zan faɗa maka abin da zai faru a lokacin fushi, saboda wahayin yana magana ne a kan lokacin da aka ƙayyade na ƙarshe. Rago mai ƙahoni biyu da ka gani yana a madadin sarakunan Medes da Farisa ne, bunsurun kuwa sarkin Girka ne, kuma babban ƙahon da yake tsakanin idanunsa sarki na farko ne, ƙahoni huɗu da suka maya wannan da ya karye yana a madadin masarautu huɗu da za su tashi daga cikin al'ummarsa, amma ba za su sami irin ikonsa ba can wajen ƙarshen mulkinsu sa'ad da. muguntarsu ta kai intaha, wani mugun sarki mai rashin hankali, uban makirci zai fito, zai yi ƙarfi ƙwarai da gaske, amma ba da ikonsa ba, zai jawo mummunar hallakarwa kuma zai yi nasara a duk abin da ya sa gaba, zai hallakar da majiya ƙarfi da kuma tsarkaka, zai sa yaudara ta ƙara yin yawa, zai ɗaukaka kansa sa'ad da suke jin sun sami mafaka, zai hallaka mutane da yawa, sa'an nan kuma ya fara gaba da sarkin sarakuna, duk da haka za a hallaka shi, amma ba da ikon mutum ba. Wahayin nan na safiya da yamma da aka nuna maka gaskiya ne, amma ka ɓoye wahayin, gama ya shafi nan gaba mai tsawo ne. Ni daniel na gaji matuƙa na kuma yi rashin lafiya, na kwanaki masu yawa, sa'an nan sai na tashi na ci gaba da hidimar sarki; wahayin ya shige mini duhu ya fi ƙarfin fahimtata. Daniyel Sura tara Addu'ar Daniyel A shekara ta fari ta mulkin Darius, ɗan Zarzas, wanda yake Bamidiye, wanda aka mai da shi sarki a masarautar Babiloniyawa, a shekara ta farko ta mulkinsa, ni daniel na gane daga cikin littattafai, bisa ga maganar Ubangiji da aka faɗa wa annabi Irmiya, cewa zaman Urushalima kango zai kai shekara saba'in, sai na juya wurin Ubangiji Allah na roƙe shi ta wurin addu'a da koke-koke cikin azumi, ina saye da tsummoki, na kuma zauna a cikin toka, na yi addu'a ga Ubangiji Allah na. na furta laifofina, Ya Ubangiji, mai alfarma da kuma Allah mai banrazana, wanda yake cika alkawarinsa na ƙauna ga duk wanda ya ƙaunace shi, ya kuma kiyaye dokokinsa. Mun yi zunubi muka yi kuma ba daidai ba, mu mugaye ne da kuma ’yan tawaye, mun juya wa umarnanka da shari'unka baya, ba mu saurari bayinka annabawa ba, waɗanda suka yi magana a sunanka ga sarakunanmu da masu mulkinmu. da iyayenmu da kuma dukan mutanen ƙasa, Ubangiji, kai mai adalci ne, amma a yau kunya ta rufe mu, mutanen Yahuda da mutanen Urushalima da na dukan Isra'ila, waɗanda suke kusa da kuma nesa, a dukan ƙasashen da aka warwatsa mu, saboda rashin amincinmu a gare ka, ya Ubangiji, mu da sarakunanmu da masu mulkinmu da iyayenmu kunya ta rufe mu saboda mun yi maka zunubi, Ubangiji Allahnmu mai jinƙai ne, mai gafartawa ne kuma, ko da yake mun yi masa tawaye, ba mu yi biyayya ga Ubangiji Allahnmu ba, ba mu kuma kiyaye shari'unsa da ya babu ta wurin bayinsa annabawa ba, dukan Isra'ila sun karya dokokinka, suka kuma juye maka baya, sun ƙi maka biyayya, saboda haka la'anoni da rantsuwar hukunce hukuncen da suke a rubuce a cikin Dokar Musa, bawan Allah, sun kama mu domin mun yi maka zunubi, ka cika kalmomin da ka yi a kanmu da kuma a kan masu mulkinmu ta wurin kawo mana babban bala'i. A duniya duka ba a taɓa yin wani abu kamar yadda aka yi wa Urushalima ba, kamar yadda yake a rubuce cikin Dokar Musa, dukan wannan bala'i ya sauko a kanmu, duk da haka ba mu nemi tagomashin Ubangiji Allahnmu ta wurin barin aikatawa zunubanmu mu kuma mai da hankali a kan gaskiyarka ba, Ubangiji bai yi wata-wata wajen kawo mana bala'i ba, domin Ubangiji Allahnmu mai adalci ne a cikin dukan abin da yake yi, duk da haka ba mu yi masa biyayya ba. Yanzu, ya Ubangiji Allahnmu, wanda ya fito da mutanensa daga Masar ta hannu mai ƙarfi. wanda kuma ya yi wa kansa sunan da ya dawwama har ya zuwa yau, mun yi zunubi, mun yi abin da ba daidai ba, ya Ubangiji, ta wurin kiyaye dukan ayyukanka na adalci, ka huce daga fushinka da hukuncinka da ka yi a kan Urushalima, birninka, tudunka mai tsarki. Zunubinmu da laifofin iyayenmu sun mai da Urushalima da kuma mutanenka abin ba'a ga dukan waɗanda suke kewaye da mu, yanzu Ya Allahnmu, ka ji addu'o'i da koke koken bayinka saboda sunanka; ya Ubangiji, ka duba da rahama wurinka mai tsarki da ya zama kango; ka kasa kunne, ya Allah, ka kuma ji; ka buɗe idanunka ka kuma ga yadda birninka ya zama kango, birnin da yake ɗauke da Sunanka, ba cewa muna roƙonka saboda mu masu adalci ba ne, amma saboda girman. jinƙanka, ya Ubangiji, ka saurara; ya Ubangiji, ka gafarta; ya Ubangiji, ka ji ka kuma yi wani abu, saboda sunanka, ya Allahna, kada ka yi jinkiri, domin da sunanka ake kiran birninka da jama'arka, annabci a kan maku saba'in Yayinda nake magana da addu'a, ina furta zunubina da zunubin mutanena Isra'ila. ina miƙa koke kokena ga Ubangiji Allahna saboda tudunsa mai tsarki; yayinda nake cikin addu'a, sai Jibra'ilu, mutumin nan da na gani a wahayin da ya wuce, ya zo wurina gaggauce wajen lokacin yin hadaya ta yamma, ya umarce ni ya kuma ce mini, daniel yanzu na zo domin in ba ka hikima da ganewa, da zarar ka fara addu'a, an amsa, wadda na zo in faɗa maka. gama ana ƙaunarka sosai, saboda haka ka yi lura da saƙon ka kuma fahimci wahayin; an ƙayyade wa jama'arka da tsattsarkan birninka shekara ɗari huɗu da tasa'in domin a kawo ƙarshen laifi da zunubi, domin a yi kafarar laifi, sa'an nan a shigo da adalci madawwami, a rufe wahayi da annabci a tsarkake haikali, sai ka sani ka kuma fahimci wannan, tun daga sa'ad da aka kafa doka don a maido a kuma sāke gina Urushalima har sai shafaffen nan, mai mulki ya zo, za a yi shekara arba'in da tara da shekara ɗari hudu da talatin da huɗu, za a sāke gina ta a yi mata tituna da mafaka. Bayan shekara ɗari hudu da talatin da hudu za a datse shafaffen nan. zai kuma kasance ba shi da kome, mutanen mai mulki za su zo su hallaka birnin da kuma wuri mai tsarki, ƙarshen zai zo kamar rigyawa, yaƙi zai ci gaba har ƙarshe, a kuma hallakar kamar yadda aka ƙaddara. Zai tabbatar da alkawari da mutane masu yawa har na shekara bakwai, a tsakiyar bakwai ɗin nan ɗaya, zai kawo ƙarshen duk wata hadaya da baiku, kuma a kusurwar haikali zai sa abin ƙyama, zai kawo hallaka har sai ƙarshen da aka ƙaddara ya sauko wa wanda ya sa abin ƙyama. Daniyel Sura goma Wahayin Daniyel na mutum A shekara ta uku ta Sairus sarkin Farisa, sai aka ba wa Daniyel, wanda ake kira Belteshazar, wahayi, saƙon kuwa gaskiya ce, wadda take tattare da babban yaƙi, fahimtar saƙon ya zo masa a cikin wahayi. A wannan lokaci ni Daniyel na yi makoki har na sati uku, ban ci abinci mai kyau ba, ba nama ko ruwan inabin da ya shiga bakina, kuma ba na amfani da man shafawa gaba ɗaya har sai da satin nan uku suka wuce. A rana ta ashirin da hudu ga watan farko, a sa'ad da nake tsaye a bakin babban kogi, Tigris, na ɗaga kaina na duba sai ga wani mutum saye da rigar lilin, ya yi ɗamara da zinariya zalla daga Ufaz kewaye da ƙugunsa, jikinsa kamar lu'u-lu'u lu'ulu'u yake, fuskarsa kuma kamar walƙiya, idanunsa kamar harshen wuta, hannunsa da ƙafafunsa kamar gogaggiyar tagulla, muryarsa kuma kamar amon babban taron jama'a. Ni, Daniyel, kaɗai ne na ga wahayin, mutanen da suke tare da ni ba su gani ba, amma wata irin babbar razana ta sauko musu har suka gudu suka ɓuya, sai aka bar ni ni kaɗai, ina juyayi wannan babban wahayi, ba ni da sauran ƙarfi, fuskata ta yamutse, kuma ba ni da sauran ƙarfi. sai na ji yana magana, da ina sauraronsa, sai na shiga barci mai nauyi na kuwa fāɗi rubda ciki, sai hannu ya taɓa ni, ya sa makyarkyata a hannuna da ƙafafuna, sai ya ce, Daniyel, kai ne wanda ake ƙauna sosai, ka yi lura da kyau game da kalmomin da zan yi maka magana a kansu, ka tashi yanzu, gama an, an aiko ni gare ka. Sa'ad da ya faɗa mini haka, sai na tashi tsaye ina rawan jiki, sai ya ci gaba da cewa, Kada ka ji tsoro, Daniyel, gama tun daga ran da ka fara sa zuciya ga neman ganewa, ka kuma ƙasƙantar da kanka a gaban Allahnka, an ji addu'arka, amsar addu'arka ce ta kawo ni, amma mai mulkin masarautar Farisa ya tsare ni har kwana ashirin da ɗaya, sai da Mika'ilu, ɗaya daga cikin manya shugabanni, ya zo ya taimake ni. saboda an tsare ni a can tare da sarkin Farisa, yanzu na zo domin in bayyana maka abin da zai faru da mutanenka nan gaba, gama wahayin ya shafi lokacin da bai riga ya zo ba ne, yayin da yake faɗin mini haka, sai na sun da kaina ƙasa shiru ba magana, sai wani wanda ya yi kama da mutum ya taɓa na, na kuma buɗe bakina, sai na fara magana, na ce, wa wannan da yake tsaye a gabana, Na cika da azaba saboda wannan wahayi, ranka ya daɗe, ina kuma neman taimako, yaya ni bawanka zan yi magana da kai, ranka ya daɗe, ƙarfina ya ƙare kuma ina numfashi da ƙyar. Har yanzu wannan wanda yake kama da mutum ya taɓa ni ya kuma ba ni ƙarfi, ya kuma ce, Kada ka ji tsoro, ya kai mutumin da ake fariya, salama a gare ka. Ka ƙarfafa yanzu ka yi ƙarfin hali Sa'ad da ya magana da ni, sai na sami ƙarfi na ce, Ka yi magana ranka yă daɗe, tun da yake ka sa na sami ƙarfi, sai ya ce mini, Ka san abin da ya kawo ni gare ka? Ba da jimawa ba, zan koma in yi yaƙi da mai mulkin Farisa, kuma idan na tafi, mai mulkin Helenawa zai taso, amma da farko zan faɗa maka abin da aka rubuta a cikin littafin gaskiya. Babu wanda ya taimake ni yaƙi da waɗannan sai dai Mika'ilu sarkinku. Daniyel Sura goma sha ɗaya. A shekara ta fari ta Darius mutumin Medes, na ɗauki matsayina domin in goyi baya in kuma kare shi, sarakunan kudu da arewa Yanzu dai, zan faɗa maka gaskiya; sarakuna uku za su taso a Farisa. sa'an nan kuma na huɗu, wanda zai fi dukansu dukiya, sa'ad da zai sami iko saboda dukiyarsa, zai zuga dukan kowane mutum ya yi gaba da masarautar Girka, sa'an nan wani babban sarki zai bayyana wanda zai yi mulki da babban iko ya kuma yi abin da ya ga dama. Bayan da ya bayyana, daularsa za tă wargaje, za a rarraba ta zuwa kusurwoyi huɗu na duniya. a ba waɗansu waɗanda ba zuriyarsa ba, ba ko za su yi mulki da iko kamar yadda ya yi ba, gama za a tumɓuke daularsa a kuma ba wa waɗansu, sai sarkin kudu zai yi ƙarfi ƙwarai, amma ɗaya daga cikin kwamandodinsa zai yi ƙarfi fiye da shi, zai kuma yi mulki masarautarsa da iko mai girma. Bayan ’yan shekaru, za su haɗa kai, diyar sarkin kudu za tă je wurin sarkin arewa ta sada zumunci, amma ba za ta riƙe iko ba, shi kuwa da ikonsa ba za su daɗe ba, a waɗannan kwanaki za a bashe ta da ita da masu rakiyarta da kuma mahaifinta da kuma wanda ya goyi bayanta, wani daga cikin zuriyarta zai taso ya ɗauki matsayinta, zai kai wa sojojin sarkin arewa hari ya kuma shiga kagararsa, zai yi yaƙi da su ya kuma yi nasara; zai ƙwace allolinsu, siffofinsu na ƙarfe, da kuma kaya masu daraja na azurfa da na zinariya, a kuma kai su Masar, zai yi ’yan shekaru bai kai wa sarkin Arewa yaƙi ba, sa'an nan sarkin Arewa zai kai wa sarkin Kudu hari, amma zai janye ya koma ƙasarsa, ’ya'yansa maza za su yi shirin yaƙi, za su kuma tattara babbar rundunar. sojoji, waɗanda za su yi ta mamayewa kamar rigyawar da ba ta iya tarewa, kuma za su kai yaƙin har kagararsa, sa'an nan sai sarkin kudu zai kama hanya da fushi zuwa yaƙi da sarkin arewa, Wadda zai tattara babbar rundunar yaƙi, amma za a ci shi da yaƙi. Sa'ad da zai kawar da rundunar, sarkin kudu zai cika da girman kai, zai kuma kashe mutane dubbai, duk da haka ba zai kasance mai nasara ba, sarkin arewa kuma zai ƙara tara babbar rundunar soja, wadda ta fita da girma, bayan waɗansu shekaru kuma zai tafi yaƙi da babbar rundunar mayaƙa cike da kayan yaƙi. A waɗannan lokutan, mutane da yawa za su tashi gāba da sarkin kudu, amma waɗansu ’yan kama karya za su taso daga jama'arka da niyya su cika abin da wahayin ya ce, amma za a fatattake su, sa'an nan sarkin Arewa zai zo ya gina mahaurai a jikin katangar birnin don ya ci birnin da yaƙi, sojojin nan na kudu kuwa ba za su iya tsayawa ba ko zaɓaɓɓun jarumawansu ma, gama za su rasa ƙarfin tsayawa. Wanda ya kai harin zai yadda ya ga dama, ba wanda zai iya ja da shi, zai kafa kansa a kyakkyawar ƙasa zai kuma sami ikon da zai hallaka ta, zai yunƙura ya zo da ƙarfin dukan masarautarsa, zai kuma nemi haɗin kan sarkin kudu, zai kuma ba shi diyarsa ya aura don ya lalatar da mulkin, amma shirinsa ba zai yi nasara ba, ko ya taimake shi ba. Sa'an nan zai mai da hankalinsa zuwa ƙasashe a bakin kogi, zai kuma kama da yawansu, amma wani komanda zai kawo ƙarshen faɗin ransa zai kuma sa faɗin ransa ya koma masa; bayan wannan zai juya ga kagarar ƙasarsa amma zai yi tuntuɓe ya fāɗi, ba kuwa za a ƙara ganinsa ba; Magajinsa zai aiki mai karɓar haraji don darajar masarautarsa, amma ba da daɗewa ba za a hallaka shi, duk da haka ba da fushi ko cikin yaƙi ba. magājin wannan sarki zai zama wani mutumin banza, wanda ma bai fito daga gidan sarauta ba, zai taso ba zato ba tsammani, ya ƙwace sarautar ta hanyar zamba, sa'an nan zai shafe mayaƙa masu yawa a gabansa, zai hallaka har da waɗanda suke mulki na alkawari, bayan ƙulla yarjejeniya da shi, zai yi zamba cikin aminci, kuma zai sami damar hawan mulki da goyon baya mutane kaɗan, sa'ad da yankuna masu ƙarfi suke ji kome lafiya yake, zai kai musu hari kuma zai aikata abin da kakanninsa ba su taɓa yi ba, zai rarraba abin da aka kwaso daga yaƙi, da ganima, da dukiya ga dukkan mabiyansa, zai kuma yi shiri ya kai wa mafaka hari, amma na ɗan lokaci ne kawai, tare da babbar rundunar mayaƙa zai yi ƙarfin hali ya far wa sarkin Kudu da yaƙi, sarkin Kudu zai haɗa babbar rundunar soja mai ƙarfi don yaƙin, amma ba zai iya karo da shi ba, domin za a shirya masa maƙarƙashiya. Waɗanda suke ci daga tanadin sarki za su yi ƙoƙari su hallaka shi, za a share mayaƙansa, kuma za a kashe mutane masu yawa a yaƙin. Sarakunan nan biyu sun sa mugunta a ransu, za su zauna a tebur guda su yi ta shara wa juna ƙarya, amma a banza, gama lokacin da aka ƙayyade bai yi ba tukunna. sarkin arewa zai koma ƙasarsa da dukiya mai girma, amma zuciyarsa za tă yi gaba da tsartsarkan alkawari, zai ɗauki mataki a kan wannan abu, sa'an nan ya koma ƙasarsa. A ƙayyadadden lokaci zai sake kai wa kudu hari, amma a wannan karo abin da zai faru zai sha bamban Daga abin da ya faru can baya, jiragen ruwa yammacin bakin teku za su yi gaba da shi, zuciyarsa kuwa za ta yi sanyi, sa'an nan zai juya ya huce haushinsa a kan tsartsarkan alkawari, zai komo ya nuna jin ƙai ga waɗanda suka juya wa tsattsarkan alkawari baya, Mayakansa za su taso su ƙazantar da kagarar haikali, za su kuma kawar da hadaya ta kullum. sa'an nan za su kafa abin ƙyama da yake lalatarwa, ta wurin haɗin baki, zai gurɓata waɗannan da suka karya alkawari, amma mutanen da suka san Allahnsu za su yi tsayin daka su yi jayayya da shi, waɗanda suke da hikima za su wayar da kan mutane da yawa, duk da haka za a kashe su da takobi, waɗansu da wuta, a washe waɗansu a kai su bauta, sa'ad da suka faɗi. za su sami ɗan taimako, mutane da yawa za su haɗa kai da su, amma da munafunci, waɗansu masu hikima za su yi tuntuɓe don a tsabtace su, a tsarkake su, su yi tsab har matuƙar da aka ƙayyade ta yi, sarkin da ya ɗaukaka kansa, sarkin zai yi abin da ya ga dama, zai ɗaukaka ya kuma girmama kansa gaba da kowane allah, zai kuma faɗa munanan abubuwa a kan Allahn alloli, zai yi nasara har sai lokacin hukunci ya cika, gama abin da aka ƙaddara zai cika, ba zai kula da alloli iyayensa ba ko wanda mata suke sha'awa, balle ma ya ga darajar wani allah, amma zai ɗauka kansa gaba da su duka, a maimakonsu zai ɗaukaka allahn kagarai, allahn da kakanninsa ba su sani ba. shi ne zai miƙa masa zinariya da azurfa, da duwatsu masu daraja, da abubuwa masu tsada, zai kai wa kagarai mafi ƙarfi hari da taimakon baƙon Allah, zai kuma girmama waɗanda suka yarda da shi, zai ba su girma ya kuma shugabantar da su a kan mutane da yawa, zai raba musu ƙasa ta zama ladansu. A lokacin ƙarshe, sarkin kudu zai tasar masa da yaƙi, sarkin arewa kuwa zai tunzura. ya tasar masa da kekunan yaƙi, da mahayan dawakai, da jiragen ruwa da yawa, zai ratsa ƙasashe ya ci su da yaƙi, ya wuce, zai kuma mamaye kyakkyawar ƙasa, ƙasashe masu yawa za su fāɗi, amma Edom, Mawab da kuma shugabannin Ammon za su kuɓuta daga hannunsa, zai faɗaɗa mulkinsa har zuwa ƙasashe masu yawa, Masar ma ba za ta tsira ba, zai mallaki dukiyoyi na zinariya da na azurfa da dukan abubuwa masu tsada na Masar, zai kuma ci Libiyawa da Kush da yaƙi, amma labari daga gabas da arewa za su firgita shi, shi kuwa zai ci gaba da yin yaƙi da zafi ya karkashe mutane da yawa ya shafe su, zai kafa tantin mulkinsa tsakanin tantunan da suke a kyakkyawan tsauni mai tsarki, duk da haka zai zo ga ƙarshensa, kuma babu wanda zai taimake shi. Daniyel Sura goma sha biyu Ƙarshen zamani A wannan lokaci Mika'ilu, babban mai mulki wanda yake kare mutanenka, zai tashi; za a yi lokacin matsananciyar wahala wadda ba a taɓa yin tun farkon ƙasashe har zuwa yanzu, amma a lokacin da mutanenka, kowane mutum wanda aka sami sunansa a rubuce a cikin littafi, za a cece shi. ɗimbin mutanen da suka yi barci cikin turɓayar duniya za su farka, waɗansu zuwa ga rai madawwami, waɗansu zuwa ga madawwamiyar kunya da kuma madawwamin ƙasƙanci. Waɗanda suke da hikima za su haskaka kamar hasken samaniya, waɗanda kuma suka jagoranci waɗansu da yawa zuwa adalci za su zama kamar taurari har abada abadin. Amma kai, Daniyel, ka rufe zancen nan ka kuma liƙe kalmomin littafin nan har sai ƙarshe, mutane da yawa za su yi ta kai da komo don neman sani. Sa'an nan, ni Daniyel na duba a gabana kuwa ga waɗansu mutum biyu, tsaye, ɗaya a wannan hayin kogi, ɗaya kuma a ƙetaren kogin. Ɗayansu ya ce wa mutumin da yake sanye da tufafin lilin wanda yake a saman ruwan kogin, Har yaushe waɗannan abubuwa banmamaki za su cika? Mutumin da yake sanye da tufafin lilin wanda yake a saman ruwan kogin ya ɗaga hannun damansa da kuma na hagun sama, sai na ji yana rantsuwa da wannan da yake raye har abada, yana cewa, Zai kasance na ɗan lokaci, lokuta da rabin lokaci, za a kammala waɗannan abubuwa sa'ad da aka gama ragargaje ikon tsarkakan mutane. na kuma ji, amma ban fahimta ba, don haka sai na yi tambaya, Ranka yă daɗe, mene ne ƙarshen waɗannan abubuwa? Sai ya amsa ya ce, Ka kama hanyarka, daniel domin a rufe kalmomin da aka kuma liƙe su har sai ƙarshen lokaci, za a tsarkake mutane da yawa, za a maishe su marasa aibi a kuma tace su, amma mugaye za su ci gaba da mugunta. babu wani mugun da zai fahimta, amma waɗanda za su zama masu hikima za su fahimta, daga lokacin da aka hana miƙa hadayar ƙonawa ta yau da kullum, a kuma kafa abin banƙyama wanda yake lalatarwa, za a yi kwana dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in. Mai albarka ne wanda ya jira har ya zuwa ƙarshen kwanakin nan dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar. Gare ka dai, ka yi tafiyarka har yă zuwa ƙarshe, za ka huta, sa'an nan a ƙarshen kwanaki za ka tashi don karɓi sashen gadon da aka baka.